Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kasancewa tare da mu a cikin shirin namu na yanzu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi yau Juma'a 22 ga watan Satumba shekarar 2023. To bayan mun kawo muku labaran duniya za mu kawo muku wata hira ta musamman da ministan tsaron najeriya muhammad badaru abubakar a game da matsalolin tsaro da suka shafi cikin gida najeriya da ma sauran kasashe a nahiyar afirka da kuma batun tattaunawar da ke gudana na majalisar ɗinkin duniya sannan kuma za ku ji irin matsalolin jinkan da ake fama da su a jihar Nijar Najeriya wanda ya biyo bayan sakamakon matsalolin tsaro da in bindiga suka haifar. Kazalika za ku ji cewa 'yan sanda sun tono gawar mawaƙin zamanin nan Mobad wanda ya mutu a jihar Legas. sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda a yau zai mai da hankali akan taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a birnin New York a nan Amurka. da kuma taron kasashen afirka kan sauyin yanayi da aka yi a kenya da farkon watan nan da batun bala'o'in mahaukacin guguwar iska da girgizar kasa amma fa kafin mu kawo muku duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassan najeriya da nuna fushin su kan yadda wani mawakin afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya mutuwar mamacin ta faru ne a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya a ranar 12 ga watan Satumba. A ranar Alhamis jami'an tsaro suka tono gawar Iliru Oluwa Aloba wanda aka fi sani da Muhbad domin a gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsa. Rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta tuno gawar Muhbad mai shekaru 27 ne bayan da ta samu korafe-korafe daga sassan kasar. a birnin legas an ga matasa suna tattaki cikin yanayi na jimami suna kira da abiwa mawakin kadinsa Mahubad ya rasu ne bayan da aka garziya da shi wani asibiti a makon da ya gabata bisa wani rashin lafiya da ba a sani ba a ranar talata gwamnan lagos babajide sanwa olu ya ba da umarnin da a hukunta duk wanda ya taka wata rawa a mutuwar mawakin. shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi roƙon gaggawa ga 'yan majalisar dokokin amurka a gidan majalisar na capitol hill a ranar alhamis inda ya shaida musu cewa idan ba su samu ƙarin tallafin kuɗaɗe ba don yaƙi da mamayar rasha ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi ba fadar white house ta buƙaci dala amurka biliyan 24 a cikin ƙarin kuɗaɗe ga ukraine a farkon wannan shekarar amma akwai karuwar damuwan 'yan republican game da samar da taimakon amurka ga ukraine wanda ya hada da matsaloli masu yawa wajen zartar da kudirin ci gaba na gajeren lokaci ko kuma cikakken kasafin kuɗi na 2024 da gwamnatin amurka ke bayarwa bayan wa'adin 30 ga watan satin ba shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer ya yi bitar zaman sauraron jawabin na zelensky wanda ya jaddada muhimmancin samun wannan tallafi idan har ana so ukraine ta yi galaba shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan mitch mcconnell wanda ya kasance babban mai goyon bayan taimakon amurka ga ukraine a majalisar dattawan ya yi bayan jawabin na zelensky sai dai ya faɗa wa 'yan jarida cewa taron ya yi kyau labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc india ta dakatar da ayyukan bada da biza ga 'yan kasar kanada a ranar alhamis sannan ta nemi kanada da ta rage yawan ma'aikatanta a indiyar yayin da ta kaddama tsakanin kasashen biyu ke karuwa 'yan kasar kanada waɗanda ba su da biza a halin yanzu ba za su iya tafiya a indiya ba har sai an dawo da ayyukan bada da bizar indiya ta kuma buƙaci kanada ta rage yawan ayyukan diflomasiya a ƙasar matakin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar arimdan bakci ya kira rashin daidaito yayin da ma'aikatan indiya a kanada suka fi ma'aikatan kanada da ke indiya yawa indiya ta kuma gargaɗi 'yan ƙasarta da sita ka tsantsan yayin tafiya zuwa kanada kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a new delhi ta ba da misali da abin da ta kira karuwar kyamar indiya da laifukan kiyayya da aka amince da su a siyasance. nan zuwa ɗan wani lokaci hafiz zai dawo domin karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu fara daga nan amurka inda manyan jami'an najeriya na daga cikin waɗanda suke halartar taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a babban birnin new york na nan amurka kuma abokin aikin mu baba yakubu makiri ya samu tattaunawa da ministan tsaron najeriya muhammad badaru abubakar a game da dambarwar siyasar da take faruwa tsakanin ecowas da niger da kuma sauran batutuwan tsaro na cikin gida najeriya ya kuma fara ne da yi mishi tambaya a game da taron kolin majalisar ɗinkin duniya yake gudana alhamdulillah taro ya yi kyau kuma kamar mu shugaban mu ya yi bayani sosai domin ya nuna cewa afirka babara bara take ba abokan hudda take nema wannan kuma shine gaskiya komin allah ya hore mana arziki iyaka samu abokan hudda da za a inganta wannan arziki ya zama ya wadata kowa ya samu kuma arzikinmu ya haɓaka to babban maganar da kowa ya sa ido ya ga shugaban najeriya ya yi shine batun eh, ecowas da kuma ainihin eh, juya mulki da aka yi a kasar niger eh, an ga kuma ya yi magana a kai to da farko ya yi batun wato daukan matakin soji akan wannan al'amari shin ya sake matsaya ne ko dai a'a akwai wannan batu kuma Eh, ba sake matsayaye ba a ah, lallai kama akwai wannan batu na ecowas to amma da malamai da manya-manyan ƙasa sun shiga magana sun ce a fara gwada daidaito a gani ko za a daidaita to da ke shi shugaban kasa mai jin maganar jama'a ne ya ce to su je su yi tattauna da su kuma a gwada a gani in za a sami inda za a samu daidaito kuma na san a haka ake kasan malamanmu sun je sarakuna sun je kuma ecowas delegation sun je niger kuma na san ana cikin wannan tattaunawa to kamar yadda aka sani wato soji idan suka yi juyin mulki wani sa'ilin fahimtar su yana da dan wahala saboda suna ganin su sun irin gyare-gyaren da suke so sannan su ba da ko kuma su mika mulki wasu masu rikide su zama farin hular da za su tsaya takara to kada gani idan an kai ga irin wannan matsayi akwai wani mataki na musamman da kuma za a dauka ne adadin ubangiji ba za a kai ga wannan matsayi ba domin eh, kusan duk kasashen na ecowas sun haɗu wuri ɗaya kuma da eh, sauran abokan arziki a kan cewa a duba a koma tafarkin demokaradiyya eh, da gaggawa a niger to jirai tana sojin da za ta iya taimakawa idan ya kai lokacin da za a ɗau matakin soji eh to a bari a ga wannan lokacin kasan najeriya a babban ƙasa ce kuma da ƙarfinta allah kai mu lokacin mu gani ba ma fata amma in ya kama dole Uh, na tabbatar najeriya tana da yadda za ta yi ko ba ita kadai ba ciyayi za ta shiga wannan lamari amma dai ba ma fatan a kai ga wannan matsayi. ministan tsaron najeriya muhammad badaru abubakar kenan a wata hira da baba yakubu makeri ya yi da shi masu sauraro waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye da nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hafiz ya dawo da sauran labaran duniya shugaban falasina mahmud abbas ya faɗa a ranar alhamis cewa ba za a iya samun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba matukar ba a samar da kasashe biyu ba yana mai aikewa da gargaɗi yayin da saudiya ke tunanin amincewa da isra'ila abbas ya shaida babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa waɗanda suke tunanin cewa zaman lafiya zai iya wanzuwa gabas da tsakiya ba tare da al'ummar inu sun ci gajiyar cikakken 'yancinsu na ƙasa ba za su yi kuskure shugaban mai shekaru 87 da haihuwa ya yi wannan sabon kira na tattaunawa da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya kira taron ƙasa da ƙasa kan samar da kasar Falasɗinu. Isra'ila da Amurka sun yi imanin cewa kyauta da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da ƙasar ta Yahudawa waɗanda ke ɗauke da muhimman wurare biyu da suka fi tsarki ga musulmi zai samar da sauyi a yankin na gabas da tsakiya. Wani rahoto da hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa kan ƙasar Habasha ta miƙa wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya zargi dukkan bangarorin da ke rikici da juna da aikata kisan kiyashi a arewacin kasar habasha da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da na zaman lafiya da aka rattaba wa hannu kusan shekara guda da ta wuce kwamitin mai mutane uku ya gabatar da wani rahoto mai shafi ashirin da 21 mai cike da mummunan yanayi a yankunan arewacin kasar habasha da ke kunshe da manyan laifuka da aka aikata tun bayan barkewar rikici tsakanin gwamnati da zakarin yankin tigray a ranar uku ga watan nuwamba 2020 da ashirin ke gabatar da rahoton shugaban hukumar muhammad chande usman ya yi gargadin cewa gazawar da aka samu a yarjejeniyar shekarar da ta wuce na kawo karshen yakin ta wargaza kyakkyawan burin da ake da shi cewa yarjejeniyar za ta share fagen kawo karshen wani rikici mafi muni a karni na ashirin da 21 wanda ya yi mummunan lalata yankuna a faɗin arewacin ƙasar habasha wakilan 'yan kabilar armenia a yankin nagorno-karabakh sun gana a ranar alhamis da gwamnatin azerbaijan domin tattauna makomar yankin da ya balle tattaunawar da aka yi a black na kasar azerbaijan ta zo ne kwana guda bayan da mayakan yankin nagorno-karabakh suka amince su ajiye makamansu domin kawo ƙarshen farmaki da dakarun azerbaijan ke kaiwa a jiya alhamis ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da tattaunawa kan lamarin an bayar da rahoton kara harbe-harben bindiga a jiya alhamis a babban birnin nagorno-karabakh wanda armeniyawa ke kira stefana kat da aziris ke kira kan kandi yan kabila armenia sun zargi azerbaijan da keta yarjejeniyar tsagaita wuta abinda ma'aikatar tsaron azerbaijan ta musanta rasha wacce ke da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin ta faɗa jiya alhamis cewa ta kwashe fararen hula dubu biyar daga yankin. To a gaida Muhammad Hafiz ne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. To wannan zai kai mu Najeriya a jihar Neja, inda al'ummomi ƙananan hukumomi tara suke fuskantar matsalolin jin kai. bayan da matsalar tsaron da 'yan bindiga suka haifar ya tilasta wa mazauna garuruwan barin muhallansu to duk da cewa an sama wa mutanen inda za su zauna na wucin gadi sun ce suna bukatar gwamnati ta agaza musu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari ya aiko mana. A yanzu haka dai kimanin mutane dubu ashirin da daya da dari biyar da hamsin da shidda ne suka tsere daga gidajensu a sakamakon yadda 'yan bindiga ke ci gaba da auka masu a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. A wani rahoto daga hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ya nuna cewa wannan adadi ya fito ne daga ƙananan hukumomi tara da a yanzu haka suke cikin yanayi na tausayawa ƙananan hukumomin rafi da shiroro da muya da mariga da kuma ƙaramar hukumar kwantagora nan ne lamarin ya fita azara da kusan kowane lokaci waɗannan 'yan bindiga na auka masu wasu daga cikin waɗanda wannan matsala ta shafa a ƙaramar hukumar kwantagora sun bayyana halin da suka ciki na tashin hankali sunana zulai Allah kuba a farishinge. Gaskiya mun yi karfin mu 200 Don farishinge dai gaskiya ta ƙare. Ni yanzu nan yanni na biyu an kama da ƙanina da yayana. Guda ya dawo guda bi dawo ba. Yanzu ga kayan mu daji ba da mu je mu ɗauko duk wanda ya je sai a kama shi. Abin da muke nema muku abinci ne muna hashi amma da za mu so samu ne. Mu samu da bukar za a yi muna gwamnati a taimaka mana da Allah mu samu kuma gidajen mu samu zaman lafiya. To mu dai yanzu mun bar gida ina ganin an um, yali na ta tahowa saboda masalan dai abubuwan gada ta ambi dai ko ina yanzu ai ka sa abin da ke ciki dole dai ba zan cin abinci haka zaka kwana dole dai ka koma kamar maraya yanzu gwamnati zai ta taimaka yanzu zaman lahiya muke nema hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai na cewa suna kokarin shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da ta kici ta yawa To ita ma dai ma'aikatar kula da jin kan jama'a ta jihar Niger ta ce ta fara aikin raba tallafin kayan abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira kwamishinan ma'aikatar ahmed baba suleiman yumu ya ce suna ci gaba da rabon amma kuma suna ƙara baiwa jama'a haƙuri har a kai wanda ba samu ba samu sannan shi mai girma gwamna yana ɗaukan matakin damuwa a kan yaya za a yi mutanen nan in ba su koma masaukinsu ba saboda su ci gaba da aikinsu da suka saba a hmm. samo musu zama na dindindin sannan wannan insecurity kuma yadda za a yi a samu masauki yana ɗaukan matakin wannan abin gwargwadon hali. A yanzu dai rahotanni daga wasu yankunan karkara na jihar Niger na nuna cewa kayan amfanin gona ya fara lalacewa.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 labarin mutuwar tashi ya ɗau hankalin al'umma a ciki da wajen najeriya inda suke kira da a gudanar da bincike domin gano musabbabin mutuwar shi wanda ke tattare da sarkakiya biyo bayan irin bayanan da suka bayyana bayan ya mutu ga dai rahoton da wakilin muryar amurka baban gida jibril ya aiko mana rundun 'yan sandan najeriya ta tono gawar mawaƙin nan da ake zargin an kashe a lagos shi dai wannan mawaƙi mai suna elerolu aloba da aka fi sani da suna mobad ya rasu ne a ranar goma sha biyu ga wannan wata tare da rufe shi nan take a karamar hukumar ikorodu a nan jihar lagos to sai dai jama'a da dama musamman ma dai matasa sun gudanar da zanga-zangar lumana a jihohin kudancin najeriya da suka hada da nan legas da ogun da oyo da jihar edo inda suke kira ga hukumomi da su gudanar da bincike akan musabbabin mutuwarsa da kuma birnin shi da aka yi ba tare da an gudanar da bincike akan gawarsa ba sakamakon wannan koke dai babban sufeto janar 'yan sandan najeriya kayode ebetokon ya umarci kwamishinan 'yan sandan lagos da ya tabbatar an tono gawar mawaƙin na zamani mai suna moba domin jami'an lafiya su gudanar da bincike musabbabin mutuwarsa umarnin da kuma a ranar alhamis din nan kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos cp idowu ya gudanar a garin ikorodu kwamishinan 'yan sandan jihar lagos cp idowu kenan ke kira ga 'yan najeriya da su yi taka tsantsan wajen ba da labarai game da mutuwar mawaƙin mobal tare kuma da baiwa iyalansa wayanda ke cikin zaman makoki damar ci gaba da gudanar da juyayi ni dai rundunar 'yan sanda ta ce an tono gawa mawaƙin kuma yanzu haka jami'an lafiya ne za su fara aikin su na binciken gawar domin gano musabbabin mutuwar mawaƙin har ila yau rundunar 'yan sanda ta ce ta kama wata malamar jinya da ta yi wa mawaƙin su ta ƙarshe a duniya tana kuma ci gaba da gudanar da bincike to komai dai ne ra'ayin 'yan najeriya najeriya game da wannan takaddama na mutuwar moba ba dai abin da wasu su ke cewa Nigerian police force, the Nigerian government to make sure the cause of the death of Mubad is uh, known to us. I am a mother. Tomorrow it might be my kids, it might be my husband. So we need to speak up. We say no to unnecessary bully. We say no to oppressors. We say no to unnecessary family entitlement. We are all outside for Mubad, of course. We are all outside for Mubad. We want tuni dai wani gidan rediyo a birnin badin a jihar oyo ya karamta saka wakan wani mawakin zamani mai suna naira mali wanda ake zargin ya ce mutuncin mawakin kafin rasuwarsa su ma 'yan sandan ana zargin su da gazawa wajen ba da kariya ga mawakin dukwa da koken da ya aiki ga rundunar 'yan sandan jihar lagos da cewa ana barazana ga rayuwarsa babangida jibrin murai amurka daga lagos a gaida babangida jibril da wannan rahoto Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe Aba yara manyan aba yara Allah na na To gara kutaka yara, kuma gara kutafa yara. Ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, aba yara Allah na nan. ‘Yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ku irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. girma idan kun yadda ‘yan yara manyan gobe, a yara Allah. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da misalin minti ashirin na dare ga shirinmu na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kallo ya koma babban birnin New York na Amurka inda taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 78 ke gudana kuma ake sa ran cewa batun sauyin yanayi yana kan gaba a cikin abubuwan da za a tattauna. Babban daraktan Majalisar Kolin Sauyin Yanayi ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru wanda ya halarci taron ya shaida cewa jakadan Amurka kan al'amuran sauyin yanayi John Kerry ya yi wani yunkuri da zai gano yadda za a taimaka wa kasashe masu ƙananan ƙarfi shawo kan matsalar methane wanda ya fi dukkanin iskar da ke janyo sauyin yanayi illa kokarin da kamar shi john kerry yake yi shine ya kirkiro wata kungiya da ya hada da irin waɗannan kasashen da kamfanonukan da suke sarrafa wannan iska kuma suke da fasahan sarrafa iska dinnan kuma suna son su ga cewa sun yi aiki tare da kasashe marasa karfi domin a yi kokari a dakile yawan wannan iska a cikin muhalli baki daya to sun sa najeriya a cikin mm, manyan kasashen da za su yi hulɗa da su wadda mun zama kamar jakadu kenan na wannan kungiya kuma a afirka mu ne za mu jagoranci yawan hulɗa da za a yi da sauran kasashe an yi bayani ne akan kusan matsayin da kowane ƙasa yake ciki da shirye-shiryen da wannan ƙasa ya riga ya gindaya kuma da matsalolin da ƙasashen suke fuskanta domin a san yadda za a bullo irin taimako da za ya kamata a yi musu. idan muka waiga taron kasashen afirka kan sauyin yanayi wanda ya gudana a birnin nairobi a farkon watan nan kuma inda a makon jiya aka saurari wani gutsire daga bayanan dr dahir muhammad game da nasarar samun haɗin kan shugabannin kasashen afirka kan matsalolin sauyin yanayi da suke addabar kasashen nahiyar afirka a kyau zai ɗora ne akan bayanan nasarorin da aka cimma a wurin taron nasara ta biyu shine afirka sun yadda akan climate finance akalla an ware kuɗi da ya kai kimanin dala biliyan ashirin wanda ya kauce daga kan wancan dala biliyan ɗari da ita majalisar ɗinkin duniya take ta faɗi wanda an kasa samar da ita amma ita wannan 20 biliyan ɗin da aka yi sainin aka yi da ita an san daga ina za ta zo wanda daga private sector ne kuma an san ina za ta shiga amma a baya ana ta magana 100 biliyan ba ma wanda ya san daga ina 100 biliyan ɗin za ta zo sannan ba wanda ya san a ina za a saka ta shi kuma dr nazifi umar alaramma na tsangayar kimiyyar fasalin ƙasa na jami'ar yusuf mai tamasule da ke kano ya ƙara kan bayanan yadda mahaukaciyar guguwar iskar da ake fama da ita a duniya da masana suka ce tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri wajen haddasa ambaliyar ruwan da ta yi na sanadiyar rasa dubban rayuka a gabashin libya lokacin da kuka zaɓi daga makorakun da san yadda arewacin duniya ko kudanci ta yi sabon tun kuke duniya da su saboda da kuke dubi ta rufe inda ɗan dan biyu suke da sun zuke kwana ba kuma yi kwana zai ta rinka cin zai ta rinka kwana tana wurnawa tana wurnawa wato kuma ana tuka abin yana kasan canwa idan kana kasancen masu mai su ta ƙara ƙarfi ke sai ba iya dutse ne kuɗin da suke da shi kuma yake fata wannan ba a'a shi kansa bai rinka haɗa miliyoyin duniya ta zan da duniya lokacin da kake zo za ta zo tsakiyar duniya sai ta karin dokin wani gudun saboda wani dalili su ba da misalin abin da zai yi ya ƙaru to inda ilimin ya ƙaru sai ya kirɓe su ko kansu ne tsaye da wato gurin da yake da tsananin ƙarfin tsirtsikin zaɓin su zama da zafin da yake jini sai sun sai tsirtsin murtawa tana zagaya ai tun waka ce ɗan ne ɗan ne ɗan ne ɗan ne ko wannan ya kasance ta yana yawo da shi ne tana kasar wa tana kaɗawa daga nan ta buga tutan daga nan ta buga tutan. A nasa ɓangaren kuma Dr. Adnan Abdulhamid na Jami'ar Bayero da ke Kano a bayanan da yi wa Baraka Bashir bayan tambayar da ta yi mishi ko shi Morocco ne kawai za a iya samun girgizar ƙasa a Afirka sai ya ce. A'a kasantuwa dai Afirka dai mun san cewa yanki ne wanda yake bai da matsala ta girgizar ƙasa ko kuma aman dutse su masana ilimin ƙasa sun san cewa ita afirka kamar nan ne ma farkon inda ma aka fara halitta to daga nan kowace nahiya ta balle daga afirka sai ta zamanto ƙasar ta zamanto a dankara take ba da motsi abin da ake stability babu ba ta motsawa to amma duk da haka ba za ka iya yanke cewa ba za ka sami girgizar ƙasa ba ko da mu nan a Najeriya ai an sa sami abubuwa da ya alamta kamar girgizar ƙasa ce amma ba girgizar ƙasa ba abin da ake kira tremor wato motsin ƙasa an sama a Kaduna wajen kwai din nan an kuma sama a ainihin wajen Abuja Oyo ma an sama to kaga ba za ka iya yanke cewa ba za a sami girgizar ƙasa a afirka ba to amma dai a gaskiya ita wannan annoba ta shafar ƙasashe irin su pacific wato can gefen amurka bangaren yamma a amurka ta kudu da ta arewa ya fi shafar kasashe irin su asia ta, ta gabas mai nisa sai kuma ƙasashe irin yankin atlas mountain din inda kamar morocco take da kuma ƙasashe da suke yammacin duniya ta bangaren yamma mafi kusa wato kamar turkey da ƙasashe masu kama da wannan sauraro yau za mu dakata a nan. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wasu bayanai cikin shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adnan Umar Abdulhamid da Dr. Dahiru Salisu da Dr. Nazifi Umar Alaramma sai Dr. Dahiru Muhammad da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Baraka Bashir da Suleiman Abu ɗaya daidaita mana sauti. ni Aisha Mu'azu ake ke fatar alkhairi. To kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassan Najeriya don nuna fushin su kan yadda wani mawakin Afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya. Mutuwar mamacin ta faru ne a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya a ranar 12 ga watan Satumba. A ranar Alhamis jami'an tsaro suka tono gawar Iliru Oluwa Aloba wanda aka fi sani da Muhbad domin a gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsa. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi roƙon gaggawa ga 'yan majalisar dokokin Amurka a gidan majalisar na Capitol Hill a ranar Alhamis, inda ya shaida musu cewa idan ba su samu ƙarin tallafin kuɗaɗe ba don yaƙi da mamayar Rasha. Ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi ba. Fadar White House ta buƙaci dala Amurka biliyan 24 a cikin ƙarin kuɗaɗe ga Ukraine a farkon wannan shekarar. India ta dakatar da ayyukan ba da biza ga 'yan ƙasar Canada a ranar Alhamis, sannan ta nemi Canada da ta rage yawan ma'aikatanta a Indiyar yayin da takaddama tsakanin ƙasashen biyu ke ƙaruwa. 'Yan ƙasar Canada waɗanda ba su da biza a halin yanzu ba za su iya tafiya india ba har sai an dawo da ayyukan ba da bizar india ta kuma buƙaci kanada ta rage yawan ayyukan diflomasiya a ƙasar matakin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar arimdan bakci ya kira rashin daidaito yayin da ma'aikatan india a kanada suka fi ma'aikatan kanada da ke india yawa shugaban falasina mahmud abbas ya faɗa ranar alhamis cewa ba za a iya samun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba matukar ba a samar da kasashe biyu ba yana mai aikewa da gargaɗi yayin da saudiya ke tunanin amincewa da isra'ila abbas ya shaida babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa waɗanda suke tunanin cewa zaman lafiya zai iya wanzuwa gabas ta tsakiya ba tare da al'ummar inu sun ci gajiyar cikakken 'yancinsu na ƙasa ba za su yi kuskure. To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na hantsin yau sai kuma zuwa can anjima da la'asariyar ku. wasu abokan aikin su sake dawowa da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da wanda ma ya kula mana da na'ura na yanzu ni aisha mu'azu nake cewa ku lafiya masana.